وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وخطبتنا في هذا اليوم مع الموت الموت الموت حق لا مرية فيه الموت حق لا مرية فيه فإن كان خيرا فما بعده خير فإن كان خيرا فما بعده خير وإن كان شرا فما بعده أشر عباد الله الموت هو أول مراحل الآخرة الموت هو أول مراحل الآخرة استيقظوا عباد الله استيقظوا من, من نومكم قبل فوات الأوان يا عبد الله استيقظ من نومك قبل فوات الأوان فالله عز وجل يقول في كتابه المبين كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زهزي عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وقال أيضا كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام قال سبحانه وتعالى لنبيه محمد صلوات الله وسلامه عليه إنك ميت وإنهم ميتون إنك ميت وإنه وإنهم ميتون وقد مات النبي صلى الله عليه وسلم وقال أيضا وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون قال جبريل عليه الصلاة والسلام ذات يوم لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إش ما شئت فإنك ميت وأهبب من شئت فإنك مفارقه وقد مات النبي صلى الله عليه وسلم فأنت يا صاحب المال إيش ما شئت فإنك ميت ويا صاحب الرئاسة إيش ما شئت فإنك ميت يا صاحب الملك إيش ما شئت فإنك ميت يا صاحب التجارة إيش ما شئت فإنك ميت أيها الآسي إش ما شئت فإنك ميت قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة إن الله كتب الموت على جميع الخلائق عباد الله فاستيقظوا قبل فوات الأوان إخواني الموت يأتي بغتة الموت دائما يأتي بغتة الموت يأتي بغتة في وقت لا يخطر لك على بال الموت يأتي بجة في وقت لا يخطر لك على بالي قال سبحانه وتعالى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون وقال أيضا وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا وقال أيضا وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت وما تدري نفس بأي أرض تموت لذلك عباد الله فتجهزوا تزودوا استعدوا للقاء الله عز وجل تزودوا فإن خير الزاد التقوى تتجهزوا للقاء الله عز وجل استعدوا يا عبد الله إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وخص من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك الموت دائما يأتي بكتة عباد الله الموت له سكرات الموت له سكرات بمعنى إن للموت سكرات سكرات الموت لا يعلمها إلا الله سكرات الموت لا يعلمها إلا الله قال سبحانه وتعالى وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تهيد وهذا هو رسولنا حبيبنا خير كلك الله سيد ولد آدم يوم القيامة في مرض موته يأخذ الماء البارد ويمسه على جبينه ويقول لا إله إلا الله إن للموت سكرات النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته يأخذ الماء البارد ويمسه على جبينه ويقول لا إله إلا الله إن للموت سكرات إن للموت سكرات إن للموت سكرات يا عبد الله إذا نزل بك الموت وبلغت الروح الهلكوم فأنت يا أكي أحد رجلين إذا نزل بك الموت وبلغت الروح الهلكوم فأنت أحد رجلين إما إما أن تبشر بجنة أرضها السماوات والأرض اللهم اجعلنا منه وإما أن تبشر بنار هامية والعياذ بالله إما أن تبشر بجنة أرضها السماوات والأرض وإما أن تبشر بنار هامية فالله عز وجل أخبرنا بذلك في كتابه وصور لنا مشهدا من مشاهد الاهتدار فقال سبحانه وتعالى فلولا إذا بلغت الهلكوم وأنتم حينئذ تنظرون وأنتم حينئذ تنظرون أيها الأهبة أيها الأصدقاء أولياء وأنتم حينئذ تنظرون wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun falawla in kuntum ghayra madinin tarji'unaha in kuntum sadiqin fa amma in kana min al-muqarrabin farawhun wa اللهم اجعلنا منه وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من هميم وتسلية جهيم والعياذ بالله إن هذا لهو حق اليقين إن هذا لهو حق اليقين فصبه باسم ربك العظيم يقين إن هذا لهو حق اليقين فصبه باسم ربك العظيم الحمد لله alhamdulillah wasalatu wasalamu ala rasulillah amma ba'du assalamu alaikum wa rahmatullah ibadullah almautu haq inna allaha kataba almaut ala jami'il khalaiq wa kulluna يعلم أنه سيموت كل واحد منا يعلم أنه سيموت وحتى الكافر يعلم أنه سيموت ولكن القليل منا والله من يستعد للموت ولكن القليل منا huwa alladhi yasta'iddu lil maut kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan idan ka ga rayuwar jama'ar mu in ka ga rayuwar mutanen mu kaɗan suke shiri wa mutuwa abinda Allah ya rubuta abinda Allah ya rubuta wa bayi a kansu na mutuwa kaɗan daga cikin jama'ar mu in ka ga rayuwar mutum za ka ga yana shirya wa mutuwa kaɗan daga cikin mutane za ka ga waɗanda suke shiryawa mutuwarsu duk abin da ya zo a cikin alkur'ani duk abin da ya zo a cikin sunna ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam mafi rinjayen saƙon da ake wa mutane shine su shirya makarɓar ransu da za a yi su shirya makarɓar rayu mafi girman abin da mutum zai ma kansa tattali da tanadi shine ya shirya makarɓar rai aya ta ƙarshe a cikin alƙur'ani da Allah subhanahu wa ta'ala ya rufe alƙur'ani da shi shine wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah wattaqu yawman fihi mutuwa dole ne akan kowa mutuwa dole ne akan kowa mutuwa shiri ake mata abdullahi dan umar ya ce manzon Allah ya mana wasiya a game da mutuwa kuma mun fahimci wasiyar kuma mun karbi wasiyar daga wannan rana abdullahi dan umar yake ce ma kowa ya gamu da shi game da rayuwa yakan ce mishi idan an wayi gari da kai kar ka yi tsammanin za a wuni da kai idan an wuni da kai kar ka ɗauka za a wayi gari da kai jama'a duk wanda yake ji ransa yau za a wayi gari da shi ko idan an wayi gari da shi za a wuni da shi wataran duniya za ta ci amanarka duk wadda ke ɗauka yadda yau muka wayi gari ga mu kuma ka ɗauka da a yi dare da kai ko kuma idan an yi dare da kai kana kyautata zaton za a wayi gari da kai to wataran duniya za ta ci amanarka saboda ka bayin Allah abinda hudubar mu take nusar da mu shi shine mun shiri mutuwa ba a shawara da mutum kafin a ɗauki ransa babu waɗansu shekaru da aka ware wadda a waɗannan shekaru ake mutuwa babu waɗansu shekaru da aka ware wadda a wannan shekaran ake mutuwa arba'in hamsin sittin saba'in yadda ɗan shekara ɗari zai mutu yadda ɗan shekara saba'in zai mutu haka ɗan shekara biyar ma zai mutu haka ɗan shekara ɗaya zai mutu wani yana cikin cikin mahaifiyarsa yake mutuwa ba a ware wa mutuwa wani gari ba ba a ware wa mutuwa wani wajen da ake mutuwa ba ba a ware wa mutuwa wata ka'ida da ake mutuwa a kanta ba ita mutuwa takan zakke ma kowa ne kwatsam duk da kake ji ake cewa makabarta ta cika makabarta ta cika makabarta ta cika ba mutum ɗaya a makabartan nan da ya je ya yi bankwana da mutanen anguwansu kafin ya je kwanta a makabarta kowa ya gan shi ne kawai a kwanci abu wani ya tashi ne zai tafi kano sari aka dawo da shi aka kwantar da shi agun wani zai tafi ziyara aka dawo da shi aka kwantar da shi agun babu mutumin da yake ban kwana da mutanen anguwansu ya je makabarta ya kwanta kowa haka kawai kwatsam yake ganin shi a kwanci agun kai ma a kwatsam din da ka je kai wannan kwanciya amma ka shirya ma wannan kwanciya ka shirya ma wannan kwanciya idan kana kasuwanci kasuwancinka ka dinga tunanin makwancinka idan kana aikin ofis aikin ofis ɗinka ka dinga tunanin makwancinka idan kana rike da iyalanka game da iyalanka ka dinga tunanin makwancinka ka dinga tunanin duk daren daɗewa akwai ran da za ka ɗaga kafa a bayan ƙasa ka dinga tunani duk daren daɗewa akwai ran da za ka ɗaga ƙafa a bayan ƙasa idan za a ɗauki ranka ba za a maka flashing a wayanka ba in za a ɗauki ranka babu wata alama da za a sanar da kai mafi girman abin da aka mana wa'azi da shi cikin alkur'ani shine mu dinga kula da maganar mutuwa mu dinga kula da maganar mutuwa duk abin da mutum ya saka a gaba ya dinga kula da maganar mutuwa dama mafi girma da Allah ya baka shine wannan rayuwa da numfashi daga lokacin da aka karbi numfashinka dukkan damar da kake da shi damar ta kare iya dama da aka baka shine wannan numfashi da kake yi daga lokacin da aka karbi numfashinka duk wata dama da aka baka damar ta kare yan uwa mu yi amfani da damar wata ran mala'ika jibril ya zo ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi ya muhammad ishma shi'ita fa innaka mayyitun ka rayu yadda kake so ya ce amma ka sani akwai ran da zaka rabu da wannan rayuwar ya rabu da ita ko bai rabu da ita ba aka ce wa ka fi so duk duniya ya ce aisha haka ya tafi bar aishansa wa ka fi so a maza duk duniya ya ce sayyidina abubakar haka manzon Allah na ganin abubakar ya tafi bar abubakar ɗinsa haka za ka tafi ka bar 'ya'yanka haka za ka tafi ka bar masoyanka haka za ka tafi ka bar mahaifiyarka haka za ka tafi ka bar mahaifinka haka za ka tafi ka bar shagonka haka za ka tafi ka bar ofis ɗinka mafi alkhairin rayuwa shine wadda ya yi bankwana da wannan rayuwan akan alkhairi wadda ya more rayuwa shine wadda ya yi bankwana da rayuwa akan alkhairi wadda ya more rayuwa shine wadda ya yi bankwana da rayuwa akan alkhairi mu tunasar da kanmu mu tunasar da kanmu mu yi kanmu faɗa babu wadda za a bashi dama sau biyu a game da rayuwa iya wannan dama da muke cikinta iya damar da aka ba mu kenan iya damar da aka ba mu kenan duk abin da kake gani a rayuwa kake da bukata ko kake da burinsa wannan kasan da kake takawa wani wadda ya sha gabanka akan wannan abin yana kwance a cikinta wannan kasa da muke tafiya a kanta akwai shugaban kasa a kwance a cikinta wannan kasa da muke tafiya a kanta akwai wadda ya fi kowa kuɗi a kasa wadda yake kwance a cikinta wannan kasa da muke tafiya a kanta akwai malamin da ake ganin ya fi kowa malanta yake kwance a cikinta duk daren daɗewa kai ma akwai ran da za ka yi rayuwa a cikinta saboda haka mu farka mu kyautata tunaninmu domin kyautatar makomanmu Allah ya mana muwafaka duniya da lahira Allah ya sa mu gama da duniya lafiya Allah ya sa mu gama da duniya lafiya wa kumu ila salatikum yarhamukumullah